Kai kai kai kai kai rakiya guda shida kuma? Me gidana menene? Duk wannan malmalan tuwon shinkafan guda shida dan ni? Haka jiya na giya miki ki siya min takalmi daya sai kika siya min guda shida. Wai shin wannan soyayyar naki ninki shida ne? <laughs> Me na duk naka ne kai kadai tun na samu layin Airtel barkatai a duk abin da zan maka ninki shida ne. Oho, haka ne. na star 555 star lambar katin hash don samun ninki shida katin kira na Airtel so shida. Mori naira ɗari shida na garabasar barkatai akan duk katin naira ɗari da ka saka. Garabasar na nan ga duk masu amfani da layin Airtel. mata ta ta kaina, ki tuna fa gobe ne bas daɗi na fa. Kai. Airtel, the smartphone network.